wallahi tonon asiri na yana gama ya auta ciki a gare ta yi ta wani tsoke ciki ta yi ta tsoke ciki ciki na yanzu ya fara yi tuwa salamu alaikum ya aka yi faɗa musu gaskiya ciki a gare ki ni ban wani boye boye ki huto hili ki waɗi ciki a gare ki wani ki shiya da gaske ki sani na sani kin za mu ki ta wani tsutsuke ciki haka wai ko a gane ciki a gare ki wallahi gare da baban ba na son mama ta sani to kin za waye mu wan miki shi wannan tsohon dan daban na eh, waye miki cikin madagwal waye miki cikin ya kuri madagwal ba kai ba katan nan nake nufi walle kai ta ka nuhi ni kike nufi wallahi rurusa mata rashin mutunci ba koyewa walla baya na walle ba koyewa ah! buge ta buge ta make ba ka ba kai bane na ce ba kai bane ai ka kyale ko kacaku baba kaga fa ni danna ni ka dauka mm, mm, mm, <laughs> lafiya lau. Yar auta na ganki a Nijar me kika je yi? Garin ku ne? Eh, garin ku ne. Yamai ma. Wallahi na sha daɗi a Yamai. Kai. Na sha solari. Eh. Na sha sardebi wanda ake yi da yawa shi. Eh. Sannan kuma gaya miki aka bani ina wannan jaka jaka karshen jakan. Eh, jaka goma. Ita. Kai. Allah ban da ɗinta. Ashe baki saurayi ba. Soja. <laughs> zan wallahi tonon asiri na yana gama ɗan auta ciki a gare ta yi ta wani tsuke ciki ta yi ta tsuke ciki ciki na yanzu ya fara yi tuwa salamu kawata <laughs> ya aka yi faɗa musu gaskiya ciki a gare ki ni ban wani ɓoye ɓoye ki huto hili ki waɗi ciki a gare ki wani ki shiya da gaske kin sani na sani kin za amma ki ta wani tsutsuke ciki haka wai ko a gane ciki a gare ki wallahi gare da ba ba na san mama ta sani to kin za waye mu wan miki shi wannan tsohon dan daban na wani eh, wa waye ci ciki madagwal waye ya maki cikin ya kuri ba da gwalba kai ba katan nan nake nufi walle kai ta ka nuhi ni kike nufi wallahi rusa mata rashin mutunci ba na ah! ta buge ta make ta Allah ba ka ba fa kai bane na ko Ya kike? Lafiya lau. Yar auta na ganki a Nijar me kika je yi? Garin ne? Eh, garin ne. Yamai ma. Wallahi na sha daɗi a Yamai. Kai. Na sha solari. Eh. Na sha sardebe wanda ake yi da yawa shi. Sannan kuma in gaya miki aka bani ina wannan jaka jaka karshen jaka. Jaka goma. Ita kai Allah ban da rinta ashe baki saurayi ba soja zan je dawo ta ne ma bari tafi

ce guda da newa matsayi a zuciyata kina da kyan hali kura ga jangali fitilar da ke kore duhu aminiyata kawai ki kara so ki min iso na zo da ke na ke shirin kammala duka rayuwata aya ta ki har ni da zamuji a gare ki sai ta na san manyan korafi sannan ban haufi da na sabu burani na zuciyata godiya ga rabbana sarki ilahuna da kaban ɗaya tamkar da dubu a rayuwata ta mm. ƙara so asma'u kin yi kyau sarauniya ta